ire-iren akida ta faransa babu abin da suka ƙi jini illa kai ƙalubalanci iko irin nasu kuma a ƙoƙarin haka ɗin ne sanda suka sa takalmin karfe suka take ka to babu wani abu da za a bujiro da shi na ci gaban ƙasa wanda shugabannin da suke rike da gwamnatin za su iya bujirowa su samu damar yin abin da suke so su yi face abin da ita uwar goyinsu take so su yi to kin ga idan aka tsaya aka duba za ki ga mutanen gabon suna ganin yadda suke da arziki yadda kuma ba su da yawa suna ɗaya daga cikin ƙasashe masu arziki kuma suna da ɗimbin man fetur suna da ma'adinai da yawa a ƙarƙashin ƙasa suka fahimci cewa da faransa ba ta yi musu irin dogon ikon nan ba da irin su leon in ba da irin su umar bango da irin su albango ɗin ya kasance cewa ba su yi musu irin wannan kasassabar da suka yadda biyayya ta yi nisan da kasar ba ta sami irin ci gaban da take so ta samu ba kin ga karamar kasa idan aka tsaya aka duba za a ga idan tana da arziki ta fi samun walwala da al'ummar ta su samu dukkan wasu abubuwan na mura rayuwa kowane fanni na rayuwar dan adam su ga ci gaban nasu da arzikin nasu ya nuna amma ba su gani ba a kasa kullum a cikin wahala to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za ga cewa su al'ummar ƙasar sai suke kallon har yanzu ba su samu yanci ba kuma na sani duk tsawon lokacin da za a ɗauka in dai su shugabannin ba su saba da irin muradan da suke fifita irin na ƙasar faransa ba sai su mutu akan mulki leon umba ya mutu akan mulki umar bango ya mutu akan mulki ali bango dan gidan umar bango shi kuma ya daɗe akan karar da mulki shekaru goma sha biyu ga zaɓe an yi kwana-kwanan nan kuma wannan abin yana da izina da abin da su sojojin suka gani don haka ita faransa a yanzu babban abin da take fuskanta a cikin afirka aya ko wani marubuci dan kasar amurka wanda masanin zamantakewa ne da siyasa wanda ake kira alvin toffler ya wani littafi da yawa lakabi da suna future shock abin da yake nufi razanan makowa mm. a cikin wannan littafin ya ce za a waye gari kasashe da yawa waɗanda suka ratsu cikin ƙasashe masu tasowa suka yi musu juyin mallaka suka tatse arzikinsu bayan sun tatse arzikinsu suka azirta da arzikinsu su ɗin mm. da aka tatse kin san za ka zalunci mutum a cikin arzikinsa ka azirta da kuma arzikin shi tafla yake cewa za a waye gari idan guguwa ta sauyi ta zo za su fada cikin wani ƙadami na ibtila'i wanda hankali a hankali yadda ka san gini yana zaizaya yau da gobe tasirinsa da ikonsa da su zai dinga raguwa saboda juyin zamani ya ce yayin da al'ummar suka fahimci zalunci na irin waɗannan manyan ƙasashen ya kamata ya zo ƙarshe daga lokaci waɗannan manyan kasashen za su rika fuskantar bijira daga ƙananan ƙasashen da suka yi musu wannan mulkin mallaka tofla ya ce za a waye gari waɗannan manyan ƙasashe da suka yi mulkin mallaka za su zo da kansu su gane cewa ba soyayyar an riga wato kusan an gundura ga irin salon yadda suke yin mulki to kin ga yanzu idan kika duba a cikin 'yan kwanakin nan a inda duk sojoji suka yi intervention aka yi mulki a kasashen afirka na faɗa a cikin shirye-shiryen baya na ce me yasa iftila'in ya fi yawa a kasashen francophones francophones din kenan nan faransa ba don komai ba ai sun fi kowa jin jiki wajen rashin samun damar numfasawa su tantance makomarsu wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa suke gani lokaci ya yi da za su yadda kwallon mangoro su huta da kuda kwanan na aka yi mulki a Nijar yanzu haka ana cikin tababa wanda kuma aka sako ecos a ciki manyan ƙasashen duniya suke matsin lamba ga ita wannan ƙungiya ta ecos domin a yi declaring war a tabbatar da cewa an gabatar da yaki kan kasar Nijar yanzu turka-turkar da ake da aka samu wannan kikika din a Nijar wanda har yanzu ana ta kokarin daukar matakan diplomasiya a gida domin a gaba shiga yaki ba manyan ƙasashe na waje suna ruruta wutar yaki a karkashin ƙasa kamar yadda ɗabi'a su ta baya ta nuna wata kuma har yanzu bata canja ba idan aka tsaya aka duba kenan za ki ga yau ita kuma ga gabon gabon ta samu kanta kuma abin da za mu yi tambaya inda kallo zai koma sama jike shaho ya ɗauki wa. shaho ya ɗauki giwa ka amma shaho nan ku anya shahon gaske ne ko ba dai shi umin shaho bane da je duk girman giwa fa nake gani ta yi da shi umcin a ciki akwai shi umcin a ciki ni ba na mm. ci a'a ba to saboda haka idan kika tsaya kika duba za ki ga cewa yanzu kuma yaya ake ciki me ya cause din zati ga gabon ƙasa ce nan faransa kuma har gobe irin kudin da take amfani na faransa ne cfa francs da ake faɗa to in kika tsaya kika duba za kika cewa to ana wata ga wata ga shi yanzu a gaban nan an yi juyin mulki kuma har yanzu ina jin daga lokacin da aka faɗa a wannan safiya ta laraba an tankubar da gwamnati kije ko an sami reactions na martani daga manyan kasashe na duniya ko european union ko america ko ingila ko faransa ita akwai wata kasa da ta ce ofin akai kin bibiya a kafofin sadarwa a kwarai da gaske kamar kamar ita uwar goyon gabon eh, faransa hmm. ta ce tana kan nazari hmm. na al'amuran da suke faruwa hmm. amma wannan abu ya bata mamaki kwarai da eh, gaske ya bata mamaki sannan kuma Uh, fadar sin hmm. ta buƙaci sojojin da suka yi suka hambar da gwamnatin ali eh, da su tabbatar da cewar yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda aka yi da basu kamar yadda aka yi da basu eh, to hmm. eh, babash abin tambayar a nan gurin shine hmm. an ga irin rawa da ita kungiyar ecowas take takawa a halin yanzu wajen ganin cewar ta saita sahun mambobinta mm. to amma kuma da alama eh, waɗanda suke cikin mambobin akwai abin da ke damun su mm. a cikin ciki mm. yanayin da ake bayyana shine cewar zara tana kubcewa dami na kubcewa faransa eh. kuma zara fa an ce eh. zara ba ta barin eh, dabi ba ta taba bari ba in ka dawo wata rana za a waye da idan ana lissafin kasashe mm. biyar mm. yau ya zama shida eh kwarai da gaske saura na tafi kenan kwarai da gaske faransa za ta iya zuwa kamar yadda wasu suke tunani faransa za ta iya zuwa ta wani wawan motsi mm. wanda za ta yi kamar kwatankwacin tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro saura su shiga taitayen su ko kuma haka dai za a ci gaba da lallaba wato gaskiyar magana sun shiga ibtila'i kamar yadda albin tofla ya faɗa ya ce zamani zai zo mai ƙarfi zai fara rauni ko shi dan adam a rayuwarsa daga lokacin da aka haife shi da kuruciyarsa da girmansa yana da jajayen tsawon shi ya tada tsofan shi baya yi rauni sai ki ga an nuna mutum an ce da ka san wani lokacin da ya hmm. dawa ne da baka yi tabara a gabansa ba yaro fa za a yi kashe da yana tabara a ce wanda kake tabara a gaban shi da ka san shi lokacin da yana wani ko an baka kuɗi an ce kai tabara a gaban sa ba za ka yi ba wato gaskiyar magana DJ Faransa ta shiga cikin halin hau sakamakon abin da faransa take ta fuskar diflomasiya da kuma ba da irin gundarin goyon bayan da take ga manyan kasashe wanda suke cikin tafiya daya in kika duba yau abin da yake faruwa a yakin ukraine da rasha faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka zaƙe wajen mara amurka baya su ɗauki ziga-zige ruru ta wutar yaƙi sai tasiri a cikin ƙungiyar kawancen tsaro ta neto mm. su ba da makudan kuɗaɗen don goyon bayan a yaƙi rashi su ba da makamai daga cikin ƙawancen nasu don goyon bayan a yaƙi rashi yaƙin ukraine ɗin nan wato yadda kika san abun nan ne da ake cewa pandora's box yadda kika san kamar gidan rina ne kin san kina budewa rina tana yin sallama ta biyu to abin da yake faruwa in muka duba za mu ga cewa irin wannan matsalolin da aka samu da yau duniya ta samu kanta a wannan yaki da ake ciki dije mm. rasha ta kalli waɗanda suka zama su ne kan uwar gamin matsalolin da take fuskanta a iyakokinta da kuma ƙawayenta na gida waɗanda da tarayya da ta haife su iri ɗaya ce a waye gari ana yi musu kutse daga kasashen yammacin duniya ba don komai ba domin a kalubalanci waya ta karfin rasha a matsayin ta su ba fawa a duniya shi yasa kika ga yanzu da abubuwa suka lalace duk inda kika je a kasashen da faransa ta rena an sami intervention na tsoma baki na mulki na sojoji da aka yi mm, mm. za ki ga rasha ta nuna goyon bayanta a tawar watsuwar sojojin wagner a cikin afirka mm. wata alama ce wadda take nuna duk inda aka samu irin wannan abu to za ta tsoma baki kuma za ta yi kokarin ba da goyon bayan ta shi yasa kika ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake karfafa wa sojojin a ƙasashen francophones na renon faransa suke karɓar mulki saboda sun sani ko da akwai wata barazana da faransa za ta zo ta yi rasha na nan on the sidelines tana kallon su da zaran an yi magana an yi motsi tun da faransa tana ganin muradinta suna cikin wani hali mm. rasha za ta tsoma baki a matsayin martanin abin da faransan take yi wajen goyon bayan amurka da kuma amurkan ba extension take kokarin goyon bayan ukraine din tafiya ce take tafiya igiya na bin igiya kadija kwarya ce take bin kwarya to saboda haka in aka tsaya aka duba za a ganin cewa kamar yadda kika tambaya faransa koda akwai wani motsi na tsoratarwa da za ta yi koda ta ko gabaran yakin tsoratar da kasashen da suka fara bura'a daga dawowa daga rakiyar ta wanda 'ya'yanta ne a baya mm. to gaskiyar magana rasha za ta iya sake sa sigilar ɗinta ta nuna cewa tana da interest ta ma wani yanzu misali mm. kamar gajiya ce take nema ta yi wa ecowas yawa mm. tun da da akwai matsala ɗaya ana ƙoƙarin a ga yadda za a yi ta matsalar niger yanzu ga gabon da ake ganin cewar kamar inda bakin ecowas ya karkata shine na aukawa hmm. sojojin da suka hambar da gwamnatin bazum da eh, yaƙi wanda shine zai tabbatar da dawo da ikon demokradiyya to amma kuma ga yadda ake kallon eh, motsin ita kanta ecowas inda shugabanta hmm. bola ahmed tinubu na hmm. najeriya maslaha ake nema to yanzu ita kanta maslahar ya za a rarraba ta to ai wannan ya nuna abin da muke sha faɗa cewa duk wani abu da zai faru mambobin nan na cikin ecos da yawa majority din su basu su da halin matalauta ne idan kika duba za kika kamar yadda muka sha faɗa kashi saba'in da biyar na ɗaukan nauyin tafiyar da ita kanta ecos mm. daga najeriya yake to yanzu abin tambaya a nan yaya kuma hankalin ecos zai rarraba. za su yi magana ne a kan batun dawo da demokradiyya a Nijar su kyala abin da yake faruwa a sauran kasashe guda hudu da muka zana har da gabon ɗin ta karshe a yanzu ta baya baya tafi ne. ko kuma a'a za ta bi abin ne da ake kira wani case by case basis wato daki daki ta ganin cewa an dawo da muku waɗannan su ma sojoji ne fuskar intervention suka saka baki kuma sojoji ne waɗanda yake kasar gabon din nan tana karkashin ragamar ikon faransa hmm. tun daga shekara ta 1960 da aka ba su yanci asali ma kuma tun daga shekara ta 1885 da faransa ta mamaye gabon hmm. ta fara mulkin mallaka tun shekara ta 1903 har zuwa shekara ta 1960 daga ta 1960 din zuwa yanzu shekaru nawa ne 63 ne kuma a cikin shekaru 63 nan shugabanni uku suka samu damar mulkin gabon kuma shekaru 63 din nan da sunan an samu yanci bai sa al'ummar kasar gabon din sun ga gagarumin canji wanda arziki ke bayarwa saboda suna da arziki a cikin kasashen afirka suna da ma'adinai jibge a karkashin kasa suna da ɗan yaman fetur wanda ake kira crude oil suna da arziki shi kuma mai arziki ko kasar da take da arziki so take ta ga koyaushe ta yi amfani da damarta wajen ciyar da rayuwar al'umma ta gaba. To ai mu gani a ƙasa wai ko? Eh to ba gani a ƙasa din ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya yasa yanzu hankalin Faransa ya rarrabu gida gida dama ai da Faransa da irin su Amurka da irin su European Union tare da Turai ai su ne waɗanda suka matsa lamba ga ECOWAS din. Da ta abin da ya kamata ta yi domin ta ga cewa an dawo da demokradiyya a Nijar. Mantawa kuma suka yi cewa ECOWAS nan mafi yawan majority su mafi jayansu matalauta ne a ciki to kin ga idan aka tsaya aka duba za a ga jan aiki ne hankali ne ya rarraba wanda kuma wannan ya kamata ya zama izina dj ga mahukuntan faransa su gane cewa yanzu suka fara fuskantar bijiriya akwai abin da ake cewa domino theory zubar gadi in wannan ya faɗi ya danna dan uwansa wannan ya faɗi ya danna dan uwansa gaba ɗaya sai a yi ɗakunci kwakunci hmm. haihuwar me yake cewa guzuma ya haihuwar guzuma to saboda haka wannan wani abu ne wanda kuma ya kamata ya sa kasashen cikin ecos nan su gane amfani da karfi ba zai magance in ka yi amfani da karfi ka dawo da mulki a Nijar misali na tabbata ba zum ba zai dawo sannan kuma za ka yi amfani da karfi ne a sauran kasashen da sojojin har yanzu su suke rike da fawa da waɗanne kuɗaɗe da wani resources za ya amfani da shi in aka ce an jingina da mai arziki kamar najeriya a cikin a cikin kunshin su gundarin mambobin da ke hmm. cikin ecos din za a tsiya ta najeriya ne mu bari mu tsiya ce saboda waɗancan ƙasashe sojoji sun karɓi gwamnati a ƙasarsu domin a dawo da demokuraɗiyya ya kamata mu kalli zaɓin da yake gabanmu. to algeria ta yi yunkuro domin ba da wata gudunmuwa hmm. eh, duk da dai ana ganin cewar ita ma algeria to da yaya to amma ta bijiro da wani tsari mai dabaru guda shida na farko shine ne. shiga tsakani domin dawo da alakar diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa musamman ma ƙasashen da suke cikin wannan kungiya ta ecowas mm, da waɗanda suka kan rabu yankwa sannan na farko shine sannan na biyu shine tabbatar da tsari wanda zai dawwamar da tsarin tafiya da kundin mulkin kasashen nan da suke cikin ecowas hmm. saboda da an ce ga kunda ga an ce ga wani kutse sai a ce an ajiye kundi a gefe guda hmm. sannan abu na gaba shine samar da wani wata kafa wanda zai samar da tattauna sulhu a tabbatar da shi a tattauna shi a bi da shi kuma a tabbatar da shi tsakanin watanni shida musamman ga niger kafin a wayi gari ga yau da matsalar gabon wannan wani tsari ne wanda aka fitar da shi jiya fa mm. kafin a tashi da waye gari da wannan sabon al'amari na gabon mm. sannan ah, tabbatar da cewar ƙasa algeria ta shiga tsakani akan samar da daidaito tsakanin gwamnatin soji da ta karbi mulki a yanzu da kuma ɓangaren hamayya na farar hula a niger kasan ɓangaren hamayya na farar hula a niger yana goyon bayan rundunar soji da take da ta hambar da eh, gwamnati kwarai da gaske mun faɗa cikin wannan shiri haka mm. to sannan kuma akwai batu na cewar a tabbatar da dukkanin waɗanda aka kama mm. waɗanda suke rike da makamai na siyasa cewar an sake su an sake su mm. ba tare da wani kace na ce ba iyakwa mm. sannan kuma ya zamto cewar dukkanin mambobin cikin ecowas an ba su dama kowa shigo itaka rawa wadda za ta tabbatar da wadatuwar tsarin demokuraɗiyya a yankin na afirka ta yamma musamman ga cikin mambobin nan na ecowas wanda hakan shine zai ba da dama kowa ya shiga cikin taitayinsa ya ga menene gidansa ike ciki idan da gyara ai wuf a gyara kafin wata baraka ta sake aukuwa to kuma sai aka waye gari gata to shikenan ana kukan targaɗe ce ga karaya wato idan aka duba algeria ta zo da hujjoji masu karfin gaske kuma duk wannan ya ta'allaka ne akan matakin diplomasiya kuma diplomasiya nan da ake faɗa tana da wasu nau'i guda hudu dj akwai abin da ake kira principle ko principles of diplomacy hmm. wato akwai abubuwa guda hudu waɗanda diplomasiya tana kallon su duk guda hudun nan da za a zayyana abin da algeria ta zo da su yana ɗaya daga cikin nau'in shika-shikan diplomasiya guda daya. da farko dai a cikin wannan nau'i na guda hudun nan da muke faɗa akwai sasinta abin da ake kira negotiation akwai communication a cikin diplomasiya din sadarwa hmm. ya kasance cewa akwai isowar isassun bayanai na hakikanin gaskiyar lamarin abin da yake faruwa tsakanin mambobi in dai akwai kulla hudar diplomasiya sannan na uku akwai batun ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashe ta yadda abuta za ta kaka hmm. su kalli kansu a matsayin 'yan uwan juna da ido na taimako sannan na hudu akwai maganar batun duba bukatun juna abin da ake kira interest to abin da algeria ta zana guda nawa ne kika zana shida ne to suna ɗaya daga cikin nau'i guda ɗaya na guda hudun da na faɗa a ciki shine duba bukatun juna in kullum za a kalli abin a doron bukatun ba na juna ba mm. bukatu ne na waɗansu a bayan fage waɗanda suke da ƙarfi suka gwada kwancinsu shekara da shekaru ƙarfin ne yasa suka mamaye ƙasashe musamman masu tasowa suka danna fuka-fukansu na tashi yadda ba za su ɗaga ba kuma har gobe maganar da ake dija su suna kan wannan fuka-fukan da suka danne na kada su mm, tashi mm. to kin ga nan gurin algeria ta zo da maslaha da a ce yanzu abin da take ba da shawara abu ne wanda za a iya aiwatar da shi ba tare da an samu a cikin mambobin waɗansu sun zo da wani ra'ayi mabambanta a cikin tafiyar ai da duk maganar a rika tunanin za a zuwa ɗauki matakin soja akan Nijar da bi taso ba. To misali mun ga ƙasashen duniya waɗanda suka ci gaba yanzu batu ake yi na yadda za a ƙarfafa fannin samun bayanan sirri mm. na ƙasashe wanda hakan yake taimakawa ƙasashen musamman gwamnatocinsu mm. ɗaukar matakin da ya dace mm. kafin matsala ta auku mm. lokacin da matsala ta auku mm. da kuma bayan mm. aukuwar matsala ta abin da ke faruwa dj duk wannan batun maganar musanya bayanin irin nasiri duk lokutan da aka ce idan ana kokarin a sami yanayi na baida in babu haɗin kai a wajen tabbatar da buƙatar juna ɗaya daga cikin nau'i na nau'i guda hudu masu ƙarfi a diflomasiya ita ma wannan objective ɗin ba za a samu biyan buƙata ba saboda daga baya duk abin da aka riga aka ɗauko ai da muka riga aka yi wa ƙasashen mu illa yadda waɗansu daga cikin manyan ƙasashen nan kuma suka sanya idanunsu akan abubuwan da yake wa kana suke amfani da kafofin diflomasiyarsu a cikin ƙasashe suke ɗaukar muhimman bayanan waɗansu ƙasashe mm. wanda kuma hadarin daukar irin wannan muhimman bayanan in akwai waɗanda ake danyen ganye da su to za a share din intelligence information da su wannan roger hilsman ya faɗa a cikin littafin shi ma'ana a irin bayanan da suke tattarawa akan kasashe masu tasowa ta amfani da officers na hmm. jakadanci in akwai wani muhimmin bayani wanda zai iya zama illa ga in ɗaya daga cikin abokan tafiyar ya sani domin ya sami abin da ake kira ta goma shi akan dan uwansa ya rinjaye dan uwansa akan duk wata bukatarsa to waɗanda suke da wannan reservoir din ma'ajiyar wannan bayanan sirrin a cikin manyan kasashe to sai su share din sirrin su da ƙasashen da kuma suke ɗanyen ganye da su sai aiki da sirrin akan kasashen da ake da farrako ko da tafiya su guda ɗaya ce kamar abin da yake faruwa a yanzu kenan mm. wannan wani abu ne wanda yake idan aka tsaya aka duba abu ne wanda yake yana da sarkakkiya kwarai da gaske abu ne wanda yake ya kamata a kalle shi ta irin hanyoyin da ya kamata a kalle shi saboda haka al'amura ne waɗanda yake za mu rika duba su wanda kuma za ki ga cewa tafiya ta irin waɗannan ƙasashen da ake ganin tafiya ta ƙewa duk yadda ecowas take da mambobinta da basu fito goma sha shida zuwa sha takwas ba ai ga baki ɗayansu idan kika ture su za ki dunkule ki saka su a cikin waɗannan ƙungiya ƙungiya ta haɗin kan afirka da ake kira au mm. african union ƙasashe hamsin da hudu ne na ecos ɗin gaba ɗaya in kika ɗauko su suna ciki amma abin da yake faruwa me hana ita wannan ƙungiya ta african union ta samu ci gaba ai tasirin da ake yi daga waje da yadda waɗansu manyan ƙasashe suke taɗe tafiyar in an ga tafiya duk lokacin da suka fahimci cewa tafiyar mu tafiya ce dodar wadda za ta kai mu gagaci in mun samu haɗin kai a junanmu to su kuma goyon bayan da suke samu da biyayyar da ake musu za ta barbare sun gwammace su rurrute wutar farraku domin bukatar su ta biya da su bari haɗin kai tabbata bukatar kuma yan afirka da sauran kasashe masu tasowa wannan shine al'amarin da ake ciki To mita daya a zango na FM Arewa rediyo masu sauraro kuke tare da mu cikin shirin tattauna da kuma